اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ya kai wannan manzo ka bi abin da ake maka wahayi daga ubangijinka na gaskiya Allah maɗaukakin sarki babu wani abin bauta wanda ba shi ba kada ka shigaltar da zuciyarka da kafirai da taurin kansu lamarinsu yana wurin Allah